مالك كما يد زامجي ينزو احتج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهر وقالوا بوجود غسل الجمعة أهل الظاهر كما مذهب داود الظاهري دا ابن حزم دا وأن دا سكا أوتوا أن مذهب سنت في كان دورا وأن النفس أكان ظاهر وأن النفس دا يازو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم سيفكت في أكان akan ويحكى ذلك عن الحسن البصري أنا رويت هكما أن حكيت هكذا الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والمسيب ابن رافع وقال صاحب الهداية وقال مالك هو واجب waɗansu suka rawaito suka nakalo daga suka ciro daga imamu malik cewa wani lokaci imamu malik ya taba cewa wajibi ne kultu sai malam yace naqlu haza an malikin ghairu sahih yace wannan riwayar da aka rawaito aka ce malik ya ce wajibi ne ba sahihi bane a cikin mazhabin imamu malik fa inna ibn abdul barri yace saboda ibnu abdulbarri annumari wanda yake cikin manya-manyan malaman malikiya masu aiki da hadisi da fikihu in suka ga mazhabi ya tafi kan wata mas'ala sabanin hadisi sahihi sai su sai su nemi rahma su ce Allah ya ji kan liman ko malam wane abin da yafi dacewa shine kaza kaza saboda nafsi kaza kaza abin ya shafa masa bakin jini ke na wurin malaman malikiya suke gabatar da waɗansu waɗanda ba su kai shi ba a kansa tare da cewa ko kowa ya san matsayin ibnu abdulbarri a cikin manyan malaman malikiya shi ya ce قال ibnu ابن عبد kala قال yace al-istighfar wani littafi ne da yayi saboda ya taimaka ya taimaki mazhabin malikiya ya bada goyon bayan sa akan mazhabin malikiya amma wannan baya hana cewa an ka gaskiya kai riko da gaskiya abinda limamin mazhabin ke nema kenan inda ba gaskiya suke nema ba Allah ba zai tabbatar da sunansu da shuhuransu ya ɗaukaka darajarsu haka ba wa huwa a'lamu bi mazhabi maliki yace ibn abdul barri da yake fi kowa sanin mazhabin imam malik yace la a'lamu ahadan aujaba ghusl al-jum'ati illa ahlu zahir yace bai san wani malami cikin manyan malaman da ake saka su cikin sahun manyan malamai ya faɗi zahirin wannan hadisi yace wankan juma'a wajibi ne sai ahlu zahir fa innahum su suka wajabta wankan ranar juma'a makala sa'an nan sai ibnu abdul barri din yace روى ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي رويت عن مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو قال هو السنة yace an rawaito daga Abdullahi ibn Malik Abdullahi ibn Wahab Maliki cewa shi annahu su'ila an ghusl al-jum'a an yace an tambayi Imam Malik menene hukuncin wanka ranar juma'a wajibi ne ko ko ba wajibi bane wankan wajiba ce ko ba wajiba bace sai imamu malik ya ce huwa sunna sunna ce ba wajiba ba ce wa ma'arufun yace sunna ce da kuma yake an santa kila inna fil hadisi annahu wajibun yace ai an fada cikin hadisin aka ce ai wankan ranar juma'a wajibi ne kala sai yace laisa kullu ma ja'a fil hadisi yakunu zalika yace ba kowanne abu ne za ka gani a cikin hadisi an fari kaza wajibi ko kafirci ko nifaka ko kaza ka ɗauke shi haka nan can shi kenan ba a'a sai an nemi tabbaci me ake nufi da wannan wajibcin akwai wa'isu nassoshi da suka kautar da wannan kalma a tabbatar eh, eh, eh, akan tabbatar da wajibcin. haka ake ilimi ba farko kalma za ka ɗauka ba ka san ilimi ka je kana bayyana kana fassara wa mutane ilimi ba sai ka ka saka su daji maimakon ka amfanar da su sai ka cutar da su abin da ya shigar da jawa abin na barna kenan abin da ya shigar da hawarijawa barna kenan sai za ce kada ka ɗauki ilimi kai da kanka a cikin littafi ka nemi waɗanda suka san kan ilimi na tafsiri ne na hadisi ne na fikihu ne na luga ko menene ka je wurin waɗanda suka kware a ciki su za su fayyace ma wannan wajibcin da ake nufi wajibci ake nufi wannan wajibcin da ake nufi sunnanci ake nufi ko mustahabbanci me ya dalili haka ga nasi ya ce wajibi sai sai ai wannan nassin kuma ya zo da yake bayyana cewa wannan wajibcin ba abinda ake nufi kenan ba to da haka zaka iya samun kyakkyawan ilimi in ba haka ba duk yadda kai sai ka ruɗe maimakon ka amfanar da mutane sai ka cutar da su warawa ashab ashab kuma ya rawaito shi ma yana cikin manyan malaman wa almajiran wa malik an malikin annahu su'ila an gusul yawmul juma a wajibin huwa qala hasanun wa laysa biwajibin wa hadhihi riwaya an malik tadullu ala annahu mustahabb saboda a kan haka wannan riwayan tana tabbatar da cewa yin wanka ranar juma'a wurin imam malik mustahabi ne Wazalika zalika indahum duna sunna to menene jawabin su akan su imamu malik da almajiransa da suka ce ba wajibi ba ne me za su iya fada game da hadisin manzon Allah yake husul sallallahu alaihi wasallama husul yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ajaba ba'du ashabina an hadha alhadith وأمثاله التي ظاهرها الوجوب أنها منسوخة بحديث Wa توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل manyan malaman ahnaf da wasu malaman malikiya wanda suka ce ba wajibi ba ne suka ce manzo Allah ya ce wanda yi wanka wanda ya yi alwala ranar juma'a ya je masallaci ya kyautata wanda ya yi wanka wanka ita tafi mun gane ko yau haka ake tattara sai ka tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan ka saman ma kowanne ma abin da yake in baka san kai kan wannan abin ba sai aka ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna haka manzon Allah ya ilmantar da sahabbansa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki sahabbansa zuwa wata biyar bukata ko sulhu wata mas'ala je cikin mas'alolin cikin abin da ya danganci musulmai suka tafi cikin tsananin sanyi sai ɗaya mafarki lokacin an jarrabe su da yawan mafarki saboda ƙarancin mata kuma su ba su da kuɗi ba su da hali ko mutum yana da kuɗi yana da hali yana da matan yawan tafiye tafiye za a je yaki za a je ba abin da ya sha ba abin da ya dame su yana tare da mace ma aka ce an kira yaki sai bace ta balle an je za a je yaki ana dawowa za a je wannan sai kaga suna mafarki sai ɗaya mafarki a cikin su sai ya shawarci ɗan uwayen abokannansa da suke tafiya ya jama'a me kuke gani ga tsananin sanyi kuma na yi mafarki me zai hana na yi taimama wani sallah zafin addini suka ce ba ka da hanyar da za ta zai sa ka za ta sa kai taimama sai dai ka yi wanka ɗin. ga tsananin sanyi na yi wanka fa me zai larura kaza kaza suka ce ba ka da hali ba mu ta ba mu da wani uzuri ba mu da wani sassauci sai dai ka yi wanka ɗin sai wanka sai sanyi ya buge shi ya mutu to yanzu ya za a yi kenan addinin musulunci yana kawo sassauci sai suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake lokacin ba abu ko kai laifi sai ka faɗa zaka samu zaka samu magani za a magance wannan abin sai suka zo su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka tafi cikin sanyi ne da wani da wani kaza wani kaza ya same shi sai muka ce masa ba za mu taba saman masa wani sassauci ba sai dai yayi wanka sai wanka din kuma sai sanyi ya buge shi ya mutu sai manzon Allah ya ce qataluhu qatalahumullahu ala sa'alu iz lam wa shifa'ul su'alu sai qataluhu sun kashe qatalahumullahu Allah ya sauke ala sa'alu iz me ya su tambaya da yake da basu sani ba wa shifa'ul maganin jahilci su'alu manzo Allah ya faɗa maka jawabin da manzon Allah yake nan yace ala sa'alu in lam ya'lamu me ya hana su tambaya da yake ba su sani ba wa shifa'ul i wa shifa'ul i maganin jahilci fada yake jayayya yake yake ne wa shifa'ul i su'al fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna duk sa'an da baka san abu ba ba tashin hankali za ka yi ba ba jayayya za a yi ba sai a je a hankali sai a magance komai to shine abu yadda ake yi kenan aka tabbatar da cewa duk wani hadisi da ka sani ko wata aya da wata aya da kake ganin sun ci karo ko wani hadisi da wani hadisi da kake ganin sun ci karo malamai ba su yi bacci ba malaman da suka san kiman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi ilimin an yi ilimin ba matsala ɗaya suka je suna ta karantawa suna maimaitawa ba lahallari ismawi iziya kurtubi eh, eh, askari har risala ta anna je muktasar sa'anna a saki dawowa a'a da suka karanta wa'annan suka karanta wa'annan sai suka tsallake suka je suka karanta ko menene da matsala ta kai ta kawo sai suka ce sai suka bi suna tattara hadisan manzon Allah da ake ganin zahirin su sun karo da juna sa'annan kowanne ne wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza zahirin su akwai kaman karo da juna a'a kai ne baka fahimta ba wannan hadisin ba sahihi bane wannan hadisin sahihi ne ko ko wannan hadisan duk ba sahihai bane ko ko a'a hadisan duk sahihai ne ga ma'anar da wannan hadisin ke nufi ga ma'anar da wannan hadisin ke nufi ko ko a'a wannan hadisin mansufi ne haka suka yi har sai da wani ya zo ya zauna ya tsaya ce duk wanda ya taba sani yake tsammanin cewa akwai akwai wani hadisan manzon Allah guda biyu da sai karo da juna ya kawo su sai na gwada miki ne ake miki haka ake sai kullum sai an yi bincike in ba bincike kake cikin ilimi ba ba yadda za ka yi ka samu ilimi ba yadda za a yi ilimin ka ya haske ba yadda za ka fadada ka fadada abin nan ilimin ka sai ga kullum kana cikin dan kankanin abin nan ka rufe kanka matsala ba ta kai ta ba sai ga ta tarma da hankali to yadda ake tafiya kenan kun ga har imamu malik matsalan wani ake ce ya ce kaza wani ake ce irin haka imamu malik ya faɗi kaza imamu malik ya faɗi kaza wanda ya rubuta maka littafi din nan in aka yi rashin sa'a matsalan da ya tabbatar eh, eh, raunannen matsala ce da aka ɗauko daga imamu malik ko ma bata tabbata ba kai kanshi zaka zo ka dogara kana fada kana tashi muna ganin matsala da ya ce imamu malik ya faɗi matsala biyu ko uku almajiran maliku kan sun sabani to ya za a yi kisa a hankali sai ga an za an fahimci wannan matsala قال حدثنا علي بن عبد الله حجر زدي ينا كم babin alwalar yara kan ƙanana da sahunsu da yin sallar jam'i da su abin da iya wannan duk ba abu ne da aka shari'a take ba yana da kyau amma ka bar yaran tunda sun so matasawa a bar su saba da wanka da tsafta da riga mai kyau dan ka ga albasa da tafannuwa ya halatta a ci abinci ne amma manzo Allah yake in ka ci ka wanke bakin ka kada ka zo masallaci yasa yaro da yake ya so ma girma yayi wayo kar a bar ya zo da datti da menene da da gumi da kifa ke da menene da ya zo masallaci a'a a saba masa da wanka da tsafta da wanke tufarsa sai rinka zuwa masallaci shikenan قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أمر قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من سن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم ابتدع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت أبيد بن أمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك imam al-bukhari ya ce alwala da ya kawo bai ce alwala kurin yara wanda basu balaga ba wajiba ba wajibi bane wajiba bace balle a ce in basu ba sai laifi bai ce mustahabba bace balle a ce ya halatta su sallah da ba da alwala ba to shine yake sai tabbatar muna yara suna alwala za su sallah ana karban alwalan su ana yin sahu da su ayi sallah maimakon ya faɗa mana haka nan ya a wuce a tafi sai ya kama mu ya muka koma can zamanin manzon Allah a gidan manzon Allah ba falo ba a ɗakin bacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a masallaci manzo a cikin gida kuma a ɗakin baki dan ya ɗauko mana ya ciro mana mu gani da idanunmu ga halin da ya kasance shine Abdullahi dan Abbas yake bittu inda khalati maimuna na kwana wani dare wurin ‘yar uwan mahaifina, khala ita ce ‘yar uwan mahaifi, ita ce babba ko ita ce karama, menene sunanta da Hausa? ba ta da suna cikin Hausa wai ce inna ce gogo wai ce ba su da babiki abin da ke karawa yanzu ke tabbatar da wani fanaman nabi sallallahu alaihi wasallama ko tana da suna eh. Eh. ne sunan هو ما يقول إلا تنسيني فنام النبي صلى الله عليه وسلم يكي سيما الله صلى الله عليه وسلم يبكي falamma kana fi babin laili yayin da aka kasance a cikin sashi na dare ma'ana dare yayi dare ko nisul awal ko nisul sani ko nisul ay ko thuluthul awwal ko thuluthul sani ko thuluthul akhir kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi daga bacci fa sai yi alwala min shillin mu'allaqin daga wata salka da take rataye a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama firijin su kenan ko salka an aka saka salka fata da ake jima a yi jaka da ita ana zuba ruwa ko salka kenan sai ya alwala daga ciki khafifan manzo Allah ya alwala sassaukar alwala bai tsawaita ba a ciki yukhaffifuhu amrun mai riwaya yana gwada yadda alwalar take a sassauki ويقلله جدا ثم قام كان الله يتاشي يصلي ينا صلى عبد الله دم عباس يتي لوكتين ينا يارو قرمي بي بلغ بسكنا أما يا جرم ينا ررب كومي دا كومي فقمت يتي سينا تاشي فتوضأت سيني الولا نحو مما توضأ كمن كسن وكم كسن إرن الولا من الله صلى الله عليه وسلم يلي ثم جئت فأنا سيزو zai manzon Allah na sallar nafila da yana kallon manzon Allah ya farka yana kwance kama yana bacci yana kallon yadda manzon Allah yayi ya je sauke ruwa ya sauke ruwan ya alwala ya je yana nafila sai shi ma ya tashi yana kallon irin alwalan da manzon Allah yayi sai ya je irin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan yazo zai bi manzon Allah su yi jami'i a cikin nafila ba tare da cewa manzon Allah yayi niyyar cewa zai sallar jami'i ba yana nafilarsa da ya alwala din yaro ne karami sai ya kuskure bai san in ka zo kai kadai za ka tsaya da liman ku yi sallar jam'i ku biyu dama za ka tsaya ba sai tsaya a hagu ko sai manzon Allah ya kama kunnensa ko ya kama kansa ya jawo shi haka ya tsayar da shi inda ake tsayawa daidai fa kuntu an yasarihi sai na tsaya hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa awwalani sai ya canza ni فجعلني عن يمينه يسنياني دامنسا sha صلى ما nan الله Allah sallallahu Alaihi wasallama yayi عليه وسلم يصلى abinda Allah ya hore masa. a nan bai gwada adadin raka'o'in da manzon Allah ya yi ba abin da ya faru a nan shine yaro ya yi alwala an yi sahu da shi an yi sallar jam'i da shi ma'ana mutum ya fara sallah ba da niyan jam'i ba ta zo ka bi sallar ku tayi mutum ya zo ya tsaya a kuskure ya fara sallah a kuskure aka gwada masa daidai sai ya ci gaba da sallar sa sallar sa tayi eh duk an fahimci wannan a hadisi daya mun gane ko da za mu tsaya sai a sai mu fitar sai a fahimci abubuwa kusan hamsin a cikin wannan hadisi haka suka yi sun sa'an sa'annan bayan manzo Allah ya yi nafila ya gama aka sallame sai yake shingida haka ya kwanta hatta faka har sai da ya fara minshari fa atahu almunadi sai ladan ya zo ya asinu yana cewa sallah lokacin sallah Asala Asala. للصلاه فقام ما فقام معه سيتاسي تارد لادن الى الصلاه زوا صلى فصلى كوكو شي عبد الله بن عباس سي تاسي تارد من زان الله سكا زوا صلى فصلى سي من زان الله يصلى ولم يتوضا بساك الولا با دن ياي الولا ياي صلى النافلة ينا كونتي gangan yake yi tunanin yake yi shi da ya ce har ya fara mai shari ko ko abin nan numfashi قلنا لعمر sai muka ce ba amri inna nasan yaquluna da manzon Allah mutu yayi bacci ai sai a ce alwala ta warware kenan ba za a sake yin sallah ba sai da wata alwala ko to amma sai manzon Allah ya tashi alwala din wannan kususiya ce ga manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam ba kowa haka za ka yi ba in dai kana zaune ne dan gangiri ba zai ba zai hana kai sallah ba amma har ka kwanta manzo Allah ce al-ainu wika'u safi idza namat al-aynani in talaqa al-wika'u faman nama falyatawadda yake wanka da suke bude su ne madaurin abin nan ɗinka in suka rufe sai ya buɗe sai iska ta taba ka sani ba yasa kana gengen kana bacci in zaune kake kana jiran sallah ka zauna kan ka dan gengedi baya hana baya sa baya sa ki alwala ka tawarware amma har kai bacci ne ne nisa ko ko har ka kwanta sai ka ce komin kankancin baccin ya alwala tawarware sai a canza sai suka ce inna nasan yaquluna ai wa'ansu mutane suna cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tanamu ainihu. idanuwarsa suna bacci wala yanamu qalbuhu zuciyarsa ba ta bacci ba ta rabkana ko kaɗan قال عمرو سي عمرو يتي سمعت عبيد بن عمير زي قرفف wannan magana da wata matsala mai ban mamaki istinbati mai ban mamaki aka ce ai manzon Allah yana bacci idanuwarsa na rufe amma zuciyarsa tana farake ma'ana duk abin da zai faru yana sane kenan ko ba ya yi zurfi ba ya bacci ne zurfi ne kamar ni ko kai ko shi ko ita ba a'a to sai shine yake ya kawo yayi wani istinbati mai ban mamaki yake yaqulu إن ibn عبيد بن عمير يقول إن anbiyai الأنبياء Ai mafarkin Annabawa wahayi ne. ina ma'anan mafarkin annabawa wahayi ne ma'ana su idan suna bacci zuciyarsu ba ta bacci tana farasi in ba haka ba ya za a ce mafarkin su wahayi ne ثم قرأ سأل كرنت إني أرى في المنام أني أذبحك قصة النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هكذا قصة شيني النبي إبراهيم يكي بكي سيدا ينا ينكا أنسى sai cewa wahayi ne Allah ya umarce shi da cewa ya je ya yanka wannan ɗanasa da ya jima yana so yana nema duk abin da Allah ya baka sai ya jarrabe ka a ciki wallahi ya ce Allah ya baka lafiya ce ilimi ne ƙarfi ne kwarewa ne a cikin rayuwa mulki ne makami ne duk sai Allah ya jarrabe ka ya gani zaka taimakawa addinin Allah ko ko a'a kanka kadai ko zuzon zuciyarka ko duniyarka kuma sai Allah zai kama ka wata rana sai ka bada jawabi dan ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalina wala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibina wal wazn yawma idhin haqq wannan ɗa ya jima yana neman ɗan har mala'iku suka zo suka ba shi bishara sai ce suka ce ya ce eh, lafiya ne ina zuwa suka ce ai kauyen can zamu mutanen annabi lutu wa'annan fasikan shafafa yace inna fi halutan akwai annabi lutu fa'ati suka ce nanu alam bi mansiya yace mu mun san za mu tsirar da shi da iyalinsa sai matarsa kadai ce nan nan mace ita kadai innaha musu innahu musibuha ma asabahu za a abinda duk ya same su waɗannan lalatattu mutane masu amal qaumi lutin sai ya same ta ita ma inda baka bi da mijinta ba baka bi Allah ba ta saba mai to annabi Ibrahim ya samu wannan da قال أصلي معهم دخل وبشرناه gulamin? عليم muka ba shi bishara da ka ne hakuri sai Allah ya gwada masa a cikin bacci ka je ka yanka wannan ɗana ka yaya za a yi annabi ibrahim sai ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za ta yake ya kai dana dan dana dan da ba jika ba dan karamin dana tasbir kenan ya kai dan karamin dana inni ara fil manami anni azbahuka ni na ga a cikin bacci ina yanka ka fanzur ma za ta ra kai tunane ka gani ne ka gani ne ra'ayinka ba karaman aiki bane wannan fa hmm. ba karaman aiki bane ta shekarar tamanin kana neman ɗa ko saba'in rana ɗaya Allah ya azurta ka da ɗa namiji wanda yake ya isa ya shiga ko ina ya tsaya kuma a ce ka yanka shi wani sai da ya yarda a zuci imaninsa bai ba zai iya ɗauka ba fanzur ma za ta ra sai ɗan ya ce ya abati ya ubana ya baba if'al ma ka aikata abin da aka umurce ka da shi ma'ana Allah ne ya umurce ka ka yanka ni ba mafarki bane wa'ayi ne is'al ma tumar ka Allah ne ya bani kai ya baka ni dan ya karba kuma yana laifi in Allah Allah ya yara in yana so ya kashe ni sai in mutu dan an ce a yanka ni shine ne saka jiduni sha Allahu min as-sabirina kada ka ji damuwa za ka same ni mai hakuri zan hakura rabu da duniyan don ni da kai mu bi umarnin Allah ba makamin su aka ce bari ba ba kujerarsa aka ce bari ba ba sarautarsa aka ce bari ba ba mulkinsa ba ba kuɗinsa ba ba motarsa ba ba gidansa ba ko rai ransa aka ce za a za a raba shi da zai bar duniyan baki daya yace babu komai tun da Allah ne ya yi, ayi ayi فتجدني إن شاء الله من الصابرين بإيكم الله ذاك سامين شكم ما تحقري ما سمتك حقري دام ملائكو دا سكر سكتي وبشرناه بغلام حليم إيه إن هذا لهو البلاء المبين wannan kalma tana da wahala za ka hakuri amma inna haza wannan al'amarin lahuwal bala'ul mubi wallahi bala'i ne imtihani ne jarrabawa ne bayyanannen jarrabawa mai wahala sai mai karfin imani Allah maɗaukacin sarki yana kallon su ɗaya ya mika wuya uba ya mika wuya kowanne a cikinsu ya mika wuya ga fatirin samawati wal ardi dan ka tabbatar da cewa Allah ba mayaudari ba ne duk sa'an da ka mika wuya ga Allah maɗaukacin sarki wallahi sai Allah ya kama ɗauki sai Allah ya kama gudunmuwa sai Allah ya taimake ka falamma aslama da aka je tun daga za a je zan kasa ana shirye-shirye duk Allah bai ce a'a ku dakata ba sai da ya tabbata ɗari bisa ɗari ko miliyan bisa miliyan ɗa ya mika wuya uba ya mika wuya wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahima قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أمنكم الله يتبكى على النبي إبراهيم الله falamma aslama yayin da suka mika wuya su biyu baki ɗaya ɗari bisa ɗari ko dubu bisa dubu ko miliyan bisa miliyan babu ko shakka ba san ba cewa duk sun mika wuya ga Allah sai Allah ya yi ne ya yaudare su ya zalunce su ya saba musu alkawari وناديناه أن يا إبراهيم يا كي النبي إبراهيم قد صدقت الرؤيا حقيقة كاغسك تولى مفركي لك إنا كذلك نجزي المحسنين wa fadainahu bi zibhin azim sai aka kawo wani abin yanka wata dabbar da za a yanka maimakon annabi maimakon dan annabi Ibrahima aka fankiran annabi Isma'ila sa'annan aka ce wa tarakna alaihi fil akhirina sa'annan Allah ce salamun ala Ibrahima inna kazalika najzil yace najbi Ibrahima inna kazalika Allah ce mu Allah madaukakin sarki kamar yadda muka yi wa annabi Isma'ila sakayya kamar yadda muka yi wa annabi Ibrahim sakayya kazalika najjul muhsinina duk waɗanda ke kyautata aiki saboda Allah sai Allah ya musu kyakkyawan sakayya har annabi ka saba annabi Ibrahim sakayya. yasa makamin ka ne ko kujeran ka ne sarautar ka ne dukiyar ka ce kada ka ji tsoro in dai Allah ne kuka yi ciniki da shi wallahi tallahi kafiri ba ba yaudara ka bayar ka taimaka wa addinin Allah kada ka ji damuwa ba komai sun kore ka ne sun karbe ne ba dai Allah kaiwa ba Allah zai saka maka fiye da abin da ka rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi awadahu Allahu khairan minhu sa kada ka ji tsoron Allah da zamana komai kake akan ilimi akan yakini saboda Allah kuma kai saboda kai maka addinin Allah sai ka ga sakayya sai ka ga fada da cikawa sai ka ga aiki da dangadan tsakanin kai da Allah madaukakin sarki amma in kana da imanin kana da rauni kana da raba kafa shikenan haka al'amarin ka zai tafi a gurgurci har ka zo ka bar duniyan ba abin da ka tunana na aji duk abin da ka tsara ka bar su ka abin da ake bukata kenan ba wai duk abin da ka tara na kuɗi ba muna da abubuwa da yawa da kuka tara muna bukata ba kuɗi kaɗai ba kuɗi ɗaya ne ɓangare ne cikin abubuwan da ake bukata malamin makaranta yi aikin koyarwa shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in ba abin a zo a gani bane a ce karshen rayuwarka ban da duniya ba abin da ka sa ka ce kayi ritaya ko kai a'a sai ka gane kwarewar da kai shekaru ashirin ko talatin ga yadda ya kamata sha'anin ilimi ya tafi ga yadda kada ka damu da cewa waɗanda ke rike da sha'anin ilimi za su mutunta ka za su karba a'a rubuta da hausa ne da larabci ne da turanci ne ka ajiye wata rana Allah zai kawo wani ya ɗauka ya gani sai ya tsora a ciki da haka aka yi masu aikin tsibba suka yi an yi binciken turuta shekara biyar shekara goma shekara talatin mai shi ya mutu wani in ya zo shi ma sai ya fara daga farko inda aka fara ya rubuta duk ya ajiye in ba haka ba ya za a ce jirgin sama ya tashi in farkon tunane ne haka kai ma alkali ne kai alkalanci kai na larabci ne na turanci ne da hausa shekara talatin kada kai ritaya don kai ritaya kana hushi da wurin aikin suna hushi da kai kana hushi da rayuwar a'a shekarunka ashirin ko talatin ko arba'in kana aikin alkalanci ka zana da hausa da turanci da ga yadda kake ganin za a yi a iya dawowa kan shari'ar musulunci ko ya ga yadda kake ganin za a yi a gyara al'amuran ko ka mutu ko kana nan wata rana Allah zai kawo wani yana son yayi maimakon ya fara wannan kwarewa ta ka shekara ashirin ka haskaka musu hanya sai fara yi Allah kada san lokacin da zamu Allah zai kawo wanda zai saututa mu gishi yasa ka rubuta haka nan ka ajiye da hausa ne da turanci ne da larabci ne abubuwan da suke cutar da mu kenan game da ilimi game da alƙalanci game da kwarewa rayuwa game da kasuwanci game da komai da mutum ya yi shekara talatin sai ya ritaya ko a sauke shi ya yi hushi da wurin sun yi hushi da shi shi kenan ba ruwan ba abin da ya zana wannan kwarewa na shekara ko experience na shekara ashirin talatin sun tafi a banza a wuce duk sa'an aka kawo wani ɗan bana aka ɗora shi kenan ba shi da haske abin da zai haskaka masa shi kenan sai rayuwa ta lalace tare da cewa ko duk fararen mutane kasashen duniya kowa wanda ya zo dorawa zai kan tafiyar wani shikenan kafin a ce shekara goma ashirin talatin a ko hamsin ne shikenan sai ka ga mun zo mun hau kan turba amma duk sa'an da kai ka gama shugabanci ne mulki ne alkalanci ne koyarwa ne ma'aikatan ilimi ne kana tafiya shi kenan haka je ka mutu da duk abin da ka sani a cikin kwakwalwar ka sun tafi kenan duk sa'an da aka zo aka dora wani shi kuma bai kware ba bai san yadda za a yi ba me zai hana al'amura duk su lalace tilas sai sun lalace don ba mu da yadda za mu yi haka al'amura tare da cewa su kuma waɗanda suke tsara mana ɗin ba farkon zuwa suke ce mana muna son mu tabbatar muku da kaza ba a'a farkon da suka zo sun tarar da iyaye na zaman kulle zaman aure da sun ce so muke mu fito da matan ku sai a yaki da su ba za su ci nasara ba ba haka aka ba sun zo sun tarar da ba hali su fitar da mace ɗaya a gida ba zai taɓa yiwuwa ba ba alama ba hali su kuma ga abin da suke so yaya suka yi yaya aka yi sai suka je suka tsara ko da shekara ashirin ne ko talatin kul bajima sai sun fito sai suka fara da firamare suka fara da sakandare suka fara da NCE diploma ba ya za ka fito firamare ba ya karama kuma yanzu za yi tunanin za ta yi wani lalaci za ta yi kaza kaza kaza da shekara bakwai sai firamare mana shekaranta bakwai tana waje ba ta gida fa ta gama da wannan an raba ta da iyayenta ta je makarantar bacci can zaman ta sai abin da ya faru kuma a shekara shida ko sa'annan ta gama wa'annan duk baki daya za ta je neman NCE ko za ta je neman diploma a hankali sa'annan ta gama digiri waye sai zaunar da ita gida dan Allah ta hau handa ako ta hau marsandi ta ma ta je shopping ta je ta saya ta sai kaya a kawo biskit a kawo cokale ta biya naira ɗari wane ne zai ce mata ta zauna gida yanzu ko radio kuka magana sai ka rufe wannan malamai sun damu mutane abin da suka so kenan amma lokacin da suka zo ba su ba in suka fada ba za su farkon bature da zo a kano kiran sallah ya ji ana yi so biyar yace wannan ne kiran sallah wa yake biyan shi aka ce ba biyan shi ya ba za mu ba za mu ci nasara ba mu ce eh ai suna yi da tunane ne ai ba haka suke fara mu komai ba kamar yadda kuke fara mu komai ai har a rasa natija kiran da asuba ai kiran so biyar da ai kiran sallah yace wannan waye yake biyan shi aka ce ba biyan sa ake ba yace ba mu da ba mu da rabo a kasar mu sai ku je canja zuwa sa ku tafi ku tafi dan sun san abu ba zai yi ba to amma lallai matan nan sai an fitar da su in ba haka ba bukatar mu ba za ta biya ba to ku je ku fitar da su mana ai za su ya sai a yace su to amma bari mu bari mu musu tsari ba mu za mu ce musu su fita ba su da kansu za su fito iyayen masu tasa komawa da su gida wani tsari za a yi musu a fara da firamare ta shekarar ta shida waye ke tunanin ta ba ta cikin lissafin kowa an manta cewa shekarar ta shida bayan shekara goma sha biyu ta samu shekara goma sha takwas za ta zama uwar gida duk ba cikin lissafin mutu yana cikin lissafin waɗannan kuma tsofi da suke zaman aure suna zaman kulle suna tafiya shekaran ta 60 70 ta mutu waɗannan za su tana firamare shekara shida na yi sakandare ma an raba ta da gidansu sam tana makarantar bacci shekara shida ita da gidansu sai an ba da hutun mako biyu ko mako uku sa'annan ta koma suna kwance da ita da kawayenta Wa'anda su duka ba wanda aka gwada musu wannan ne halal wannan ne haram haka za su zauna waye ke tarbiyyar su yanzu shedan sa'annan ta gama wannan sakandare aka ce ta ci jarrabawa ba sai ta ji ta yi remedial za ta tafiya tun daga cikin birnin Kano har kas ba mota ba mai ba ta da kuɗi in aka tashi makaranta da da ranar da ranar da zafin rana za ta tafiya tun daga ina da kas duk wanda zai tafiya daga kas zuwa cikin birni sai ya tsallake sai ya ratsa tsakiyar sabon gari to ko kullum mutum ya wuce sabon gari yana ganin barna a aikace karkashin nukiliya ba zai same su haka za ta yi tafiya ba ɗaya ba biyu ba goma ba ashirin ba ba ta da kudin yunwa ta ce kowa ta gani a bata list wa ta sani wane ne wane ne sai me faru kowa tana tafiya ne da jakarta baka isa ka bude jakar ka ga me yake ciki ba yi kwake ciki na zubar da ciki na rashin ɗaukan ciki wa'annan da kuke renawa su ne za zo a aure su ne iyayen gobe wa'anda suke iyayensu na zaune zaman aure zaman kulle suka haife su ga inda suka zamo su da suke watan gari kan tituna ƴaƴan da za su haifa ya za su to amma mu koman mu ba a tsari a tashi ayi kaza da ba zai yiwu ban kace ka yi sai ka wahal da kanka sai ka wahal da kanka ya ta yake kara shida tana firamare shekara shida tana makaranta ta je ta yi eh, eh, eh, diploma ko nc ta yi digiri ita ma ta hau mota ko ta san ta zauna ofis ta san kuɗi na hannunta aure dai ba lalle bane wurin ta dan ba lalle bane tana da hanyar samun kuɗi tana da rayuwa kai da zaka zo ka ce mata a'a tunda ba kai ne ubanka ba tafi da sa'a ka ce tare ku kai karatu ko ta girme ma ko ka girme mata yau za ta taurare ka shi kenan sai a yi ta karo da juna ba abin da zai gyaru to yaya za mu yi muna da hanyar da za mu bi firamare din nan hannun wa yake kwamishinan ilimi wa hannu shi ne sarkin arnan Najeriya ba za a in Allah da har abada ba za a bin musulmai ne da malaman da menene duk mene da me zai hana a shiga gyara a wannan wurin tun daga kwamitina har malami har firamare din mu dai ka san gaskiya mu musulmai ne muna da mu da addinin mu eh turanci shine ne lallai ne ai turanci mana amma a sa a sa dokoki sai ya ta zamo ta ci kaza kaza kaza kaza mu ga yanda muke son ya su zamo kuna da addini ba ruwanmu da kasashen a su Allah su ba su samu wannan arzikin bane mu Allah ya ba mu arziki kuma an gwada rayuwa an gani tun da an riga an fito da su ba za a rasa makarantun ba a shiga cikin firamarin a jatta a gani ya ta fito ka fito lafiya ta kalau da ilimi da tsoron Allah da takawa da ilimi da komai da komai in ko an ce mata ta je aiki sai ta ga bata lokaci ne kuma wane ne ya gaya muku mace tana maka tana waje tana aiki ya aiki da take waje ya fi muhimmanci aikin da take a gida ya fi aikin da take gida muhimmanci sai a girmama in tana zaunan a zama aure ne ba haihuwa take yi ba ga shi ana zaune ba haka muka fado daga sama muka fado ba haifan mu aka yi ba kowa mace ce ta haife shi mace ta haifi ta ta rene shi ba aikin ta ba shi da muhimmanci sai ta je ta tsaya ta zauna ofis ofis ba ya bukata ne sai in ya zama lalle sai a shiga a gyara firamare a gyara sakandare har a gyara ita da kan ita kanta za ta zo ta ga ai a ce ma aibi ne a ganta da'iman tana watan gaririya kan hanya sai a fahimtar da ita cewa addinin musulunci da yake a boye shi ba wulakantar da ke ba sai kanki a aha a kashin kanki in kina da abu mai tsada zobe mai kyau ko agogo mai kyau ko gwal mai kyau ya kike yi boyewa ki ta jaka ki boye saboda matan muhimmanci haka ce ma yake da muhimmanci cikin shari'a addini sai sa ake a boye shi ba wanda yake kalle shi ya ji daɗin kallon shi ko son shi ko ya ga menene yake sai ya biya sadaki ayi salatin annabi kuma yake banda bayan sun tsara wannan sai aka sa aikowa daga can ai matan arewa kansu bai waye ba ba su da ilimi kansu bai waye wace ce ba ta wace sun a ce kanta bai waye ba shikenan ga su ma matan arewa sun fito ba abin da suke so shine yadda aka lalace waɗancan wajejin haka ake son ke ma ki lalace da mutum ɗaya na da mata hudu suna gida shine ci sha su ɗaura tufa su ɗaura gwalagwalai su komai su kuma a can ɗin kowane ne bai uwarsa bata shige a fito ai rawa da ita ba ko ƴarsa dan menene ku kuke jin daɗi mu ba ma jin daɗi sai kuma kun gani to shine abin da suka tsara kenan yanzu kaga yanda al'amari ya kai ko waye zai ce mace ta yi shekara goma ko sha biyar tana waje har ta yi ta ta yi digiri sai zai ce ta zauna gida an sabuwar rigima ta tashi ko ba haka bane ba wai zama gidan ba shi da kyau bane shine abin da yafi amma yanzu ya za a yi ta zauna din ba dama ba abin da ba a tamfan naira dubu biyu takalmin naira mai dan kwalin naira ɗari idan zama gida za a daura wannan ku ɗaya da takalman da zabnuwan masu yanku kawo mara mara tsada da mutane kowa zama gida yasa komai in za a yi sai a bi hanyar da zai za a ci moriya za a fa'idantu ba wai abin da za a je a yi ta surutu ana hayaniya ba ba abu ɗaya da zai gyaru ba abin da muke bukata ba kenan in za a yi abu sai a yadda zai gyaru don a yi gyara yanzu ko ana da hanyar da za a gyara firamare duk baki ɗaya ana da hanyar da za a gyara sakandare duk baki ɗaya sa'an nan daga baya kuma kowa ya gani al'amura za su canza amma sai kowa ya ba da iya gudunmuwarsa ɗan ya ɗauki hankulanmu ya tafi da mu inda ba shi da amfani sam muka rayuwa na nan tana jiran mu aiki na jiran mu in ba mu gyara ba kowane ne ba duk iyaka ai ata ce ni kuma dan babban ma'aikaci ne ko dan boko ne ba ki muke zaune eh yarka ce kai babban ma'aikaci ne ko ɗanka ne amma kasancewanka ɗaya ne a cikin mu in yarka ta lalace zai tasiri cikin ƴaƴan mutane sai an kafa ma doka dabbobi su ne ba su da doka amma cikin da ɗanka ne ko ƴarka ce ba haka bane eh ka sa ta sa ta naziri in ta gama ta je makarantar mijin ta iya turanci ta je saka ɗi eh, duk ɗaya ne to amma illar da ka sa mana cikin zamantakewar rayuwa wata rana wani zai aure ta za ta zama uwar gida za ta taimaka a cikin barna sai a kafa maka doka tilas ka bi dokar Allah doka kuma dokar Allah ce duk wanda yake bin dokar Allah sai a san da za a yi da shi amma kowa ya shiru yana zaune kowa ya abin da ya ga dama ko a kara ana zaune kara zube ba abin da zai gyaru kuma kowa zai waye gari Allah ya tambaye shi wannan rayuwa da muka yi ilimi da Allah ya baka ni'ima ce mulki Allah ya baka ni'ima ce makami da Allah ya baka ni'ima ce office da Allah ya baka ni'ima ce duk abin da Allah ya baka ni'ima ce kuma la tusalunna yawma idhin anil na'im ruwan sanyi suke jin suke tafiya sayyidina Abubakar sayyidina Umar suna tafiya da wani ne suna ishi ya zaɗa su zafi suka samu karkashin bishiya suka zauna a suka samu ruwan sanyi suka sha kada ka kada ka ji daɗin da mutum ke ji in yana jin matkan kishi ya samu ruwan sanyi sannan yake wa inna la nus'alu an hadhihi ce wallahi ranar lafira wannan ruwan sanyin da muka sha halkan mu ta ji sanyi sai Allah ya tambaye mu wata godiya muka yi wa Allah sa'annan ya karanta thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sai an tambayi kowa wani yaya kai yaya ka taimaka dukkan mun zo mun tarar da rayuwa ne muna ciki yaya aka yi rayuwa ta zama haka ba mu sani ba mu wani gudunmuwa zamu bayar wace gudunmuwa ce zamu قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منها فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أو لبس فنضعته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين an karbo daga Anas dan Maliku yace kakarsa mulaika ta kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gidan ta ce ya manzon Allah ko kakan Anas Anas uwarsa ce ta dauke shi ta ce ya manzon Allah ga wannan dan yaro nawa Anas ya zo yayi maka hidima mana ya je yana yawan manzon Allah hidima aka ce shekara takwas manzon Allah bai ce bai taba ce masa yaya kai kuskure kaza ba ko ko dan me ba kai kaza ba malamai suka ce ai shi ma Anas din yayi kokari in ya da yayi kuskure manzon Allah baya kiro to shine wannan Anas din kakarsa ita ce kai abinci liyafa take manzon Allah ne zai hana ka zo gidan mu ka ci abinci ka zo duk kwanan da manzon Allah ya ci abinci ya zama ne kenan san lahu fa akala sai manzon Allah ya zo ya ci abinci fa qala sai ce qumu fali usalli bikum ku tashi yi muku sallah na san abin da kuke bukata ce ba wai lalle abincin kadai ne kuke bukata ba ku tashi ne muku sallah sai suka tashi fa kumtu ila hafir yace sai na tashi zuwa wata tabarma lana qad suwadda min tuli ma labis wata tabarma da muke da ita ta tsufa ta yi datti ta yi baki saboda jimawa yace fa nadahtuhu bima'in sai ce sai ya ɗebi ruwa ya yayyafa kan tabarman don ayi sallah fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wal yatimu ma'i ga uwar ba san ana tana bayan su ma'ana yara kan kanana sun yi sahu kenan an yi sallan jam'i da su sa'an nan kuma duk sa'an da za a yi sallar jam'i liman yana gaba yara ko su kan kanana ne su ne za su bi liman mace mata ko min shekarun ta tana baya dan yace kakarsa ma'ana imma uwar uwarsa ko uwar ubansa amma duk da shi da yake ita mace ce ita ke baya wal ajuz min wara'ina fa salla bina raka'atayn sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallah raka'a biyu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن فمررت بين يدي باب الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتأ ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وأن حديث منكر أنت ديوة هذا في أنكر بودة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا يدد تشيد عبد